والصلاة والسلام الرحمن الرحمن على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد قال رحمه الله تعالى فصل الدرجة الثالثة محبة خاطفة محبة خاطفة تبدأ العبارة وتدفع الإشارة ولا تنتهي بالنعوت a har yanzu cikin wannan gaba ta kauna ta Allah maɗaukakin sarki ga bayinsa sannan kuma kaunar bayi ga mahalicinsa Allah maɗaukakin sarki wanda malam ya wato raba ta gida uku ce to bangare na uku shine wato bangare na kauna wacce take wato takan yanke a yanda za a iya kwatanta wannan ƙauna kuma tana tun kuɗe wani abu na nuni hakanan kuma ba ta ƙarewa ba ta da makura wannan magana ce dunkulalliya abin da yake nufi cewa ita wannan ƙauna ta tsiko kuluban muhibbina tana fusgo zukatan masu ƙauna zuwa ga Allah madaukakin sarki tana wato kuzgo zukatansu lima yabdu lahum min jamali mahbubi saboda abin da yake bayyana na daga kyawun shi wannan wanda suke so ma'ana kyawun sunayensa kyawun siffofinsa kyawun abubuwan da yake aikatawa ko kuma kyawun halittarsa da abin da ya halitta Ina Allah ya ce lillahi da asma'ul husna lallai Allah shi ke da kyawawan sunaye kuma sunayen Allah maɗaukakin sarki saboda cikan kyawunsu to ya zama to kuma suna ɗauke da sufofi waɗanda suke na kamala ne ma'ana sufofi ne wanda suke <clears throat> wato na cika don haka ita wannan ƙauna tana fusgar zukatan masu ƙauna ɗin ganin kyawun wanda suke kaunar shi ya ce to abin da mala yake nufi a nan <clears throat> yana nufin masu narkewa cikin kauna ɗin da kuma hararo wanda suke kaunarsa kuma wato lafazi ko firicinsu ba zai iya siffanta yadda suke ganin wannan abin kaunan tasu ba kuma bai katsewa ma'ana hakikanin kaunarsu kuma sannan babu wani abu da zai zama ya dara ko ya dakatar da su cikin wannan abin da suke shauna duk da yake su kamar sufaye waɗanda suka bar hanya idan suka ce alfana ma'ana narkewa shine mutum ya zama ya narke baya ganin komai sai Allah to wannan shi suke nufi da alfana kuma da yake cewa wannan shine a wajensu fana'ul huduthi fil qidam wa mihlal rusumi fi nur al haqiqa allati tazharu li qulubil muhibbina shi zukatan su gaba ɗaya su narke ba sa ganin komai sai hasken Allah madaukakin sarki to shi yasa wanda suka kauce hanya ta wannan sai ka ga suna ganin cewa to ai ai Allah shine komai da komai ma har ma zai kai mutum ga gabar da zai dinga ganin to ai Allah ya riga ya bayyana gare shi da haka ya zama kamar shi ma din da Allah sun zama sun narke sun zama abu ɗaya to wannan kuma wanda ba daidai bane wannan narkewa ba ba ita bace narkewa ta hakikanin masana Allah hakikanin masana Allah an ce su sun narke ga Allah madaukakin sarki ma'ana duk wani abu wanda ba Allah maɗaukakin sarki ba suna ajiye shi saboda Allah misali duk wata shari'a da ba ta Allah ba suna ajiye ta su dauki shari'ar Allah duk wata biyayya da ba ta Allah ba suna ajiye ta akan biyayyar Allah to wannan shine hakikanin alfana da ake nufi amma ba mutum ya narke ce to ai kuma Allah ya zama ko ina ya zama komai ya zama shine komai da komai ba don haka an ce fana abinda ake nufi da fana e, narkewa ne amma narkewan cewa baka ganin wani abu in ba wato wanda ya zama na yarda Allah ba wannan shi ne abinda ake nufi da narkewa wacce take ah, kyakkyawa amma narkewa wacce take ba mai kyau ba ita ce mutum ya narke dinga cewa shi ma Allah ne Allah ya zama shi Allah da shi da komai duk ɗaya ne to kaga wannan narkewa ce wacce take ba kyakkyawa ba wannan abin zargi ce ma kuma ne yake cewa <clears throat> eh, suna ganin haske ne da yake bayyana ga zukatan masu kauna don haka sai ya mallake abin da za su iya furta ma ba sa iya furta shi saboda wannan haske hakanan eh, da siffa don haka babu wani kauna da za su iya kimanta shi ko kuma su yi bayanin abin da yake cikinsa لأن واردها قد خطف فهمه والعبارة تابعة للفهم فلا يقدر المحب أن يقدر المحب أن يشير إليه إشارة تامة بل أرسنا شواب ذات هي نوني قال من أو كجنسر كي شكا نوني با abin da suke nufi da lafazi a wajensu kuma shi ne tahtal isharati wa ab'adu minha wa lidhalika ja'ala haddaha al-qat'a wa hadda al-isharati ad-daf'i فإن مقام العبادة وهذه الدرجة الثالثة لا تقبل إشارة ما إشارة ما ولا تقبل عبارة وعندهم إنما تمنع العبارة والإشارة في مقام التوحيد وأوجه سنة شوى معنى فشن بجي وكما نوني to wannan yana hannuwa ne a matsayin kadaita Allah kazantuwar cewa ba sa ganin wani abu sai Allah mataukakin sarki eh kamar yadda muka faɗa abu ne mai kyau ya zama a cikin kauna ba ka ganin wata kauna ta fi cancanta in ba ta Allah ba wannan shine kauna wacce take abun godiya ba ka ganin wata biyayya ta fi cancanta in ba biyayyar Allah ba ba ka ganin wata shari'a ta fi cika ta fi cancanta da abita a riko da ita in ba shari'ar Allah ba idan wannan narkewar ake nufi idan wannan kaunar ake nufi ita ce abin so ai kowane mumini yana son haka a ce duk wani wanda zai zo ya ce a masa biyayya matukar biyayyarsa ta ci karo da biyayyar Allah to ka ajiye ta ka dauki ta Allah wannan ita ce narkewa wacce ake nufi abin abu mai kyau ita ce narkewa a tauhidi ma'ana kana ganin tauhidin Allah ya ci karo da duk wani abu da haka duk wani abu da zai zo ya saba da bauta ga Allah ko ta Allah ko biyayya ga Allah ko yarda da Allah to komi kansa kuma ko daga waye fito ko da mafi kusancin mutane ne gare ka to zaka iya ajiye shi saboda ma'ana karka saba da Allah madaukakin sarki to idan irin wannan narkewa ce wannan babu laifi amma su suna cewa ma kawai wani abu ne da ba za su iya ma kwatanta shi ba ya wuce ya abin nan da haka sai ya zama kaman kaman gishiri ne yanzu aka sa shi a cikin ruwa sai a ce ya za a yi ka raba gishirin da ruwa ya zama abu ɗaya ko to haka suke cewa sun sun shiga fage na kaunar Allah haka suke zama da su da Allah to haka wannan abu ne wanda yake na barna ai Allah madaukakin sarki shi ya halice mu kuma Allah madaukakin sarki babu wani abu da zai kunshe shi kwata-kwata ba a yi abin da zai kunshe Allah madaukakin sarki ba Allah shi ne mafi girma ba wanda ya sanya Allah madaukakin sarki ke ba hakikanin sa saboda haka kawai biyayya ne gare shi da tsare dokokinsa da bin hanyoyin da abin da yake na neman yardarsa ne shi ne abin da ake ne amma babu wani abu da za a ce yau gashi zai kunshi Allah madaukakin sarki ko kuma a'a wani zai iya haɗewa ya zama abu guda ɗaya da shi da Allah madaukakin sarki su zama abu ɗaya an koma nasara kenan su ne suka cewa inna allaha salisu salasa Allah ɗayan uku ne a ce inna Laha huwa almasihu ibn maryam Allah shine almasihu dan maryama Allah ce laqad kafara lallai sun kafirce alladina qalu wadanda suka ce inna Laha huwa almasihu ibn maryam ko inna Laha Salihu salat wannan kafirai saboda haka wannan kafirci ne kace kai kanar ke da kai da Allah kun cudanye kun zama abu daya wannan kafirci ne ba ba imani bane ba kuma kauna bane ba biyayya bane ga Allah shi yasa a gabe yake cewa wasawa abin da yafi zama daidai anna tauhidan mahabba cewa tauhidi na masu ƙauna na kadaita Allah madaukakin sarki akmalu min hada tauhid shi ya yafi cika fiye da irin wancan tauhidin da suke fada tauhidi na hadewa ma'ana na hadaka ma'ana sun cudanye yace to tauhidi na gaskiya na ƙaunar Allah madaukakin sarki na biyayya ga Allah na girmama Allah ya fi wancan tauhidin da suke faɗa alladhi yushiruna ilayhi wa a'la maqaman minhu kuma ya fi shi matsayi wa ajallu mashhadan wa huwa maqamu rusuli wal anbiya shine matsayin annabawa da manzanni zalika min maqamati مقامات wal anbiya alayhi الصلاه wassalam amma wancan da suke faɗa. babu wani annabi da yazo ce shi da Allah ɗaya shi yasa annabi isa yake cewa kamar yadda Allah ya bamu labari wa masihu. al ya bani isra'ila abudullaha rabbi wa rabbahu ce ku bauta ma Allah ubangiji na ne ubangijin ku shi bai yadda cewa shi da Allah da bane yace innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi alaihin janna wa ma'wahu wannan shine zance annabi isa to wanda ya shirka da Allah to lallai yace ni Allah ne ko ina daidai da Allah ko wata siffa ta Allah ya bani to wannan makomarsa wuta kuma Allah ya haramta masa aljanna haka tauhidin annabawa na gaskiya shine kaunarsu da Allah tauhidi ne kadai ta Allah cikin kauna ga Allah cikin biyayya ga Allah cikin girmama Allah kuma kowane ne in ya saba ma Allah madaukakin sarki zaka ga annabawa sun saba masa kowaye koya suke da shi komai matsayin su da shi ko da iyayensu ne da suka haife su shine Allah yake gaya ma annabinsa sallallahu alaihi wa sallam yace ma kana lin nabiyyi wal amanu an yastaghfiru lil mushrikeena walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jami bai kyautu ga annabi ba da kuma wanda suka bada gaskiya su nemi gafara ga mushrikai wanda kuma sun tabbatar da cewa ya bayyana musu cewa suna kan shirka kuma sun tabbata yan wuta to ta yi wani ya ce to ai annabi ibrahim ya yi alkawari zai neman magubansa gafara kuma uban mushirki ne shi ne ya ce da astagfiran na daka, ko zai neman babansa gafara shi ne allah ya ce wa ma kana faru ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa adaha iyahu shi ma wannan gafarar da annabi ibrahim ya neman ma ya neman sa ne saboda wani alkawari da ya yi? yace la astaghfiranna laka zan neman ma gafara Allah madaukakin sarki matukar ma'ana kana raye matukar kana raye kuma kuma kuma kuma baka baka baka baka halaka ba amma ka halaka akan wannan hanyar yace to zan daina. shine Allah yace falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a amin? lokacin da ya bayyana ma annabi ibrahim cewa mahaifin nan nasa makiyin allah ne sai ya masa tawaye ya kubutar da kanshi daga gare shi ya ce to yanzu kuma ba ni ba ce ba ni ba kai da haka sai ya abin nan shi ne allah ya ce kad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahim wal ladina ma'ahu in qalu li qaumihim inna bura'a'u minkum ce mun yi baranta daga gare ku wa mimma ta'buduna min dunillahi da wanda kuke bauta ma kuma bayan allah kafarna bikum mun kafirce muku wa bada bainana wa bainakum adawatu wal baghdha'u abadan kuma har abada kiyayya ce tsakanin mu da ku saboda kuna bautan wani Allah to kaga annabawan Allah tauhidin su ba wai suna cewa sun yi tauhidi sun cudanye sun zama su da Allah ɗaya ba a'a tauhidin su shine kadaita kauna din nan ga Allah biyayya ga Allah ibada ga Allah girmamawa ga Allah roƙo da nema a wajen Allah ba a wajen wani wannan shine tauhidin annabawa to kaga ba za ka hada shi da wancan tauhidin masu narkewa ba sai ai kaunarsu ta kai su sun narke ga Allah har suna ganin da su da Allah abu daya yace fa inna tauhidahum tauhidu baqa'i wa mahabbati domin shi tauhidin annabawa tauhidi ne wanda yake mai wanzuwa mai dorewa ba sa rabuwa da shi wa mahabbatin da kuma tauhidi na kauna amma ba tauhidi na narkewa ba wa ghaibatin da shiga cikin wato makuwa wa sakarin ko kuma maye wa ilamin da wasu wato sumbatu sai zai kaji mutum yana ta wasu irin maganganu da ba ka gane kansu ya ganin cewa shi mai kaunar Allah sai ga yana wasu maganganu waɗanda suke ba su da abin nan ba su da ma'ana to ya yace walamma kana muhibbu inda arbabil fana'i lam yakhlas ila maqami tauhidil fana'i bil kulliyya bal rusumul mahabbati ma'ahu ba'du bu'dun ja'alul mahabbata hiya al-aqabata allati yanhadiru minha ila awdiyatil fana'i kama taqaddama kamar yadda ya gabata ne su suna ganin wannan tauhidi na narkewa ma'ana shine kololuwar tauhidi wanda daga shi ne wai za ka kai inda kake so har ga Allah ma da ya ce wannan ba haka ba ne sawab gaskiya dai ma da ya ce annabi na riba bihi wanda ba kokwanto a cikinta inda arbabin ta haƙiƙi wal wajen malamai na kwarai masu hange masu lura annal mahabba cewa ƙaunar Allah maɗaukakin sarki a tammu ita ce tafi cika domin Allah ana ƙaunar shi yana ƙaunar bayinsa yuhibbu yuhibbuhum wa yuhibbunahu inna allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan inna allaha yuhibbu uh, at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin duk irin waɗannan ayoyin da Allah ya bayyana yana kaunar su su ma suna kaunar shi to wannan shine cikan tauhidi na gaskiya na nuna kauna ga Allah madaukakin sarki ya ce wa makamuha akmal matsayin wannan eh, tauhidi da kuma ƙauna shine mafi cika wa haluha ashirin kuma halinta ko yanayinta shine mafi girma wa sahibuha kuma wanda yake cikin ma'abota wannan ƙauna ta Allah ta gaskiya min ahli sahwi ba'da sakri yana cikin waɗanda suke a farke suke ba cikin wato asalin maye ba ko wanda ya farka bayan da baya cikin yana cikin rafkanuwa sai ya farka wattamkinu ba'da talwin kuma ya tabbata bayan da kila bai dauki hanya wacce take kakkiya ba wal baqa'u ba'da fana kuma ya dawwama ya dole bayan da yana cikin hali na narkewa yace wa lisanuhu na'ibun an kulli lisani kuma harshen sa yana yana yana wato bayanin duk wani abu da wani harshe zai yi bayani na wani abu to shi ma zai bayani akan abin da yake mahalicinsa ne da ƙaunarsa shi yasa zaka samu harsunan annabawa sun fi kowa yaban Allah harsunan annabawa sun fi kowa siffanta Allah da siffofin da ya fi dacewa da shi in kana jin yadda annabawan Allah suke kira ga Allah suke roƙon Allah to zaka ga cewa suna da bambanci da sauran bayan Allah saboda ƙaunarsu da Allah maɗaukakin sarki ko da laifi suka yi yayin da suke komawa ga Allah irin kalmomi da suke faɗa na tuba ga Allah za ka ba daidai suke da na sauran mutane ba haka yanzu kai kai laifi aka ce ya ce Allah na tuba shi kenan ya ƙare naka aga Annabi, adamu da yayi laifi yace rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin kan ya kawai Allah tubna ilaika ba ce rabbana ya Allah zalamna anfusana mun zalunci kawuna da shi da matarsa laifi suka ma Allah suke komawa suna neman tuban Allah suka ce zalamna na, ka duba wannan kalmomin mun zalunci kawuna wa in lam tagfir lana kuma ya Allah mun sani cewa matukar baka gafarta mana ba wa tarhamna kuma baka yi jin kai gare mu ba da na konan na minal khasiri za mu shiga cikin wanda suka yi asara kaga wannan zance ne na annabin Allah haka na annabi Musa da ya aikata laifi yake cewa rabbi inni lima inni zalamtu nafsi faghfirli ya Allah na zalunci kaina ka gafarta haka annabi Musa yake yanzu mutum zai ce Allah na tuba baya tunanin cewa ai ya ma kanshi ma ya cutar da kanshi ma to annabawan Allah idan suna koma ga Allah za ka yi mamakin irin kalmomin da suke fitowa daga bakunansu daga harsunansu annabi yunusa laifi ya fita ya yi fushi da abin da Allah ya hukunta bai ji daɗin hakan ba amma da ya koma yake tuba ga Allah yake cewa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ya Allah ni ina cikin wanda suka zalunci kawunansu haka babu wani abun bautawa da gaskiya zai kai kadai Allah kai ne kadai abun bauta abin da yake faɗa ke annabi dawud alaihi salam lokacin da ya wani hukunci wanda ya zama ba haka Allah ya so a yi hukuncin ba da ya yi da abin ya bayyana gare shi bai ma iya komai ba sai ya faɗi yana kuka yana sujjada ko wa karwa raki'an wa ana ya koma ga Allah yana mai kuka yana mai tuba Allah ya ce fa gafarna hu zalika sai muka gafarta mishi haka harsunan annabawa a ce su suna iya bayyana abin da ke cikin zukatansu na ƙaunarsu ga Allah da waye to waye kuma zai zo ce shi ya narke ba zai iya bayyana wannan ba shine wannan na yan fana'in zai ce ai shi ya riga ya narke baya ganin komai shi daga shi sai Allah kawai shi da Allah duka abu ɗaya ne da haka harshen ma ya kai ba zai iya bayani ma akan akan ma'anici ba a to ga wanda suka fika kusa da Allah wanda suka fika sanin Allah suka fika daukaka kuma suna iya bayyana da harsunan su to kai me yasa ba za ka bayyana ba annabi Musa lokacin da ya farfado bayan ya ce yana so ya ga Allah cewa ya subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin abin da ya faɗa kin ce tsarki ya tabbata gare ka Allah tubtu ilaika na tuba na koma gare ka Allah wa ana awwalul mu'minin ne farkon wanda suka bada gaskiya da kai Allah in ma wani bai imani da kai Allah bane na gaskata ni ne kan gaba kuma laifi yake gaya ma Allah wannan a take Allah ya ce ya Musa in nistafaituka ya Musa na zabe ka bi risalati wa bi kalami da zance na da kuma sakona na baka haka harshen su yana furta abin da suke soyayya su ce ga Allah take nuna wannan ayi ai in kana in kana son wani abu ko kana kana kana ambatan shi da da mafi kyawun kalmomi ne ko in dai kana son abu yanzu ko ko waya ne mutum ya je siyasa kasuwa in akwai wayar da yake so ko wata ta ta kyau shi tun da wannan din yake so sai ya koda ta fiye da kowa sai ai ko kai waya waya ka ba waya ba shi? haka ne ko in ya fara bayani akan wannan sai kaga tashin kamar ta kowace haka mutum yana son abu yana yana bayanin sani yana eh, siffar tashi yana yana bashi girma yana nuna darajar shi a wajensa don haka annabawan Allah haka suka kasance shi yasa wannan matsayi nasu na na tauhidi tare da kaunar Allah madaukakin sarki ya zama shine mafi girman tauhidi ce, wa bayanuhu wafin bi kulli zawjin kuma za su yi bayani cikakke da kowane irin ɗanɗano wa makamuhu a alamin kulli makami haka wannan matsayin ya kuyi saukaka fiye da kowane matsayi fa huwa aminun ala kulli man dunahu min arbabil maqamat wannan matsayi ne da babu wani matsayi da yake ya kai shi bi anna maqamahu domin matsayin wannan tauhidi din na tauhidul mahabba tauhidi ne tare da ƙaunar Allah ya ce amirun alal makamati kulli ha duk wani matsayi a bayan shi duk wani matsayi a bayan wannan matsayi ne shi ne ya ce aminun aminun alaihin nada jawadun basirun bi Allah ya juda wa amma kaunin hutun mahabbati la ta tanaha da yake cewa kasantuwar siffanta ma'ana kauna bai karewa abin da yake nufi cewa fa idi anna laha fi kulli maqamin nisbatan wa ta'alluqan bihi kamar shi mataki na kauna sai ana magana kauna ga Allah ne duk inda ka taka sai ka samu yana da yana da alaka da wani matsayi da zaka ci yanzu ka dan ka dauki misali sallah da kake ai akwai soyayyar Allah a cikin sa kake azumi da kake akwai soyayyar Allah a cikin sanka da Allah ya sa kake barin abin da kake so na ci ko na sha ka bari ba wai dan baka san abin da kake so ba kana so amma sanka da Allah ya fi wannan abincin shi yasa zaka ajiye abincin saboda Allah duk wata ibada da zaka yi zaka ga akwai wannan burbushi na na kaunar Allah a cikin ka girmama iyayenka da kake kana yi ne saboda kauna ga Allah da biyayya ga Allah duk wani abu da zaka yi wanda yake na wani mataki ne in haƙuri ne ƙaunar Allah ce take sa ka yi haƙuri a wani lokacin za a ma abu ba wai don kana gani wanda ya ma bane saboda ƙaunar ka ga Allah ne da abin da kake so a wajen aiki sai bari na yi haƙuri na sa abin da yake wajen Allah ya fi wanda. to kaga akwai bulbushi na ƙauna a cikin kowace gaba da za ka shiga ta biyayya ga Allah sai ka samu akwai bulbushi wani ya zo ya ce wai Allah ba a san shi bai san bai kaga wannan ba a hakikanin al'amarin kakalla ba haka bane na Allah yana kaunar bayansa ana kaunarsa wa hiya ruhu kullu maqami ita ce wato kamar rai na duk wani matsayi da bawa zai taka wal hamilatu lahu ita take ingiza shi wa aqdamu salikina inna ma tataharraku biha ai daga digan masu bin tabarkin Allah da biyayya cikin Allah ai suna motsawa ne ta hanyar kauna ai sanka da Allah shine zai sa zai sa ka shiga cikin ibada ba ta so ta ƙari shi zai sa ka bar duwar abu ka koma ga Allah ai soyayya ce yanzu ana kiran sallah Allah ya ce idan nudiya da salati min yawmin jumu'ati au ila dhikrillahi wa dharul Za ka ga kasuwar da komai ka zan ka tafi wani kwastaman zai iya zuwa haka zaka bari ka tafi masallaci ka kulle shagon ka tafi kuma masallacin ba wai kasuwa ba ce amma a ganin wanda bai gane ba amma kasuwa ce da Allah cinikayya ne da Allah cinikin da babu irin shi ciniki ne da ba a asararsa a shago kuwa a iya zuwa eh, abinda ka samu ka yi asararsa amma an ka je ciniki da Allah babu asara a shi. Allah ya ce innal ladina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur lalle wanda suke tsaye da sallah suke bada zakka sannan suka ba da gaskiya ga Allah maɗaukakin sarki suka yi ayyuka na kwarai suke ciyarwa a fili da koyi Allah ce yanzu na tijaratan sannan tabo wannan suna neman ciniki ne wato ciniki wanda bai bai baci domin liwafiya hun ujura Allah zai cika musu ladan su babu yanzu ba kowa bane zai karɓi bashin kai biya ka kai tsaye sai zai biya ka buɗe rubutu amma Allah ka bashi bashi sai ya cika masa babu babu je ka dawo a cikin ciniki da Allah babu je ka dawo duk wanda ya ciniki da Allah ciniki ne wanda babu babu kokonto a cikin ba tsoro a cikin sa sannan kuma babu hasara ko za ka ibi duk abin da kake da shi ka sa ka yi ciniki da Allah to baka faɗi ba babu faruwa a cikin amma in kasuwanci a zuwa ya ce a kwaye zai sa kuɗi a waje kaza a dai gwada a gani ko amma ciniki da Allah ba gwashi ba ciniki da Allah ciniki ne da ba ta fargaba kuma Allah yake wa man aufa bi ahdihi min Allah waye ya fi cika alƙawari fiye da haka da yake ka baka ka bashi zai baka ka bayar zai baka kuma zai baka din ka bayar saboda haka wannan mataki matsayi matsayi ne babba don haka yace daga rigan waɗanda suke masu bautar Allah masu neman kusanci ga Allah abin da ke motsa su ba ko bane illa kaunar su ga Allah dan haka falaha ta'alluqun bi kulli qadami tana da rataye da duk wani taki wani taku ko wani matsayi da zaka taka wa hali ko wani hali na yanayi na bauta da zaka shiga wa makamin da matsayi fala ta tanaha nuqutaha albatta da haka alamomin ta ba sa burbushewa wai su tsari da haka alamomin nan suna nan kuma suna tare da waɗanda suke neman su Allah ya sanya mu cikin Allah ya ce wa hadhihi al-mahabba hiya qutubu hadha shan ana maganar ma'ana tafiya cikin neman yarda Allah ya ce wannan mahabba din da ake faɗa ma'ana ita ce makura ita ce kai ka wanda ake yi a cikin wannan tafiya din gaba daya kuma duna hadu wani abu da ba ita ba mahabu. nadan alai al'amshi abin so ne kawai da harshe yake furtawa amma ba so na hakika ba wadda an halkalika kuma ake kiran ake ake fadanta wa aujabat alhukul kuma hankali yake abin nan ma'ana duk wata kauna da ta zama ba kauna ce ta Allah ba to wannan ka ajiye ta kawai abu ne wanda yake na fatar ba ma'ana kaunar Allah ita ce sama da komai ita ce kan ko kan gaban komai ay yuridu anna madara sha'ni salikin al-musabirin ila Allah yana nufin al'amari na waɗanda suke tafiya zuwa ga Allah ala hadhihi al-mahabbati salika akan wannan kaunar wa inna ma kana zalika kadhalika abin da yasa ya zamanto haka kuwa li khulusi min ash wal domin ita ba ta da wani burbushi na na damuwa ko kuma wani tangarda wal a'rad ko abubuwa masu bujurowa wa sahibuha wanda ya shiga cikin wannan kuma tafiya din yace muradun wa majburun wa matlubun ma'ana abin nufi ne kuma abin so ne abin nema ne wa ma duna ha min al duk wani abu wanda ba shi ba cikin ƙauna, to fa sahibu ha bakin ma a iradatihi min mahabubihi wannan kawai abun da shi da abun san shi amma mahabbatul ihsani wal af'ali fa ba wa amma mahabbatu sifat kauna ta sufofi kuwa fa sahibuha ma'anar zaki ruhihi wa na'ini qalbihi bi mutala'ati sifat sai an ce mai kaunar sanin sufofin Allah madaukakin sarki ne to wannan zaka ga ma'ana yana cikin jin daɗi na leƙe da hango waɗannan ma'anoni na siffar Allah maɗaukakin sarki siffofin Allah maɗaukakin sarki fa inna lamdatal arwahi wal uquli la mahala fi matsala ake sifatin kamali wa hutun jamal domin kuwa jin daɗin rai da hankali babu makawa a ce shi ne a ce wanda ya san allah ya san sunayen allah ya san sufofin allah shi kada ya san me yake ci shi kada ya san irin jin daɗin da yake a lokacin da yake banta da allah maɗaukakin sarki in ka tambaye shi ba zai iya kwatanta ma yake ke ba yanzu lokacin da mutum ya saba yana wani aiki na ibada idan misali ya saba ko sallar dare ne ko wani karatun alkur'ani a wani lokaci a san da ya tashi ya bar makwancinsa misali in sallar yake ya koma wannan wajen shi da kanshi ba zai iya kwatanta ne abin da yake ji ba ko yana iya kwatantawa shi da ya san yana shagaltuwa ya nutsu baya son ma wani abu da zai ja hankalinsa a kan wannan an kuma wata ibada ce ko na karatun alkur'ani ne shi ma nan haka in ma sujjada ne nan haka ya san me yake yi saboda haka akwai wani wani nutsuwa da wani samun jin daɗi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ni an sanya min jin daɗi na a cikin sallah haka duk wani abu da ake yi ko wata damuwa ko wani kunci da ya ji zai ce maza a garzaya ya kira mana sallah don mu samu nutsuwa mu samu kwanciyar hankali domin nutsuwa ta da jin daɗi na na cikin kai to kaga mutum ya san wannan ya san cewa akwai kauno karnatuwar shi ko yaushe kana zuwa ga mahalicinka kana komawa gare shi kana nema a wajensa kana neman kusanci da shi to wannan shine shine babban matsayi da bawa zai tada kuma da yake wa sahibu hadhihi mahabba wanda yake ma'abocin wannan mataki na kauna kadir taka an da darajatai ya wuce waɗanda suka gabace shi wa aka zamin hu wa riba an وهذا مبني على أصله في كون الفناء غاية غاية وقد عرفته فنيتي ونالت عليها الألسن أي وصفتها الألسن فأكثرت صفاتها وتمكنت من التعبير عنها معنى هرشي ينا يوان أنبتا وندي كيسو da aka kai ma kana yawan ambatan Allah indai kana san Allah wanda ka ga ya yawaita ambatan abin yana san shi shine man ahabba shay'an aktsara min dhikri duk wanda ya so abu zai dinga yawan ambatan wannan abu sai dinga faɗan shi a kodai wani lokaci don kaga cewa kana cikin masu yawaita ambatan Allah to kana cikin masu masu kaunar Allah ke kana yawaita ambatan Allah ko a ko a halin sararinka ko a halin ayyukan ka ko wasu abubuwa naka yace wanda atan khaliqa bi khilafi darajati salika fa innahu la usula li ahadin ilaiha illa bil haqqi ta'ala fa hiya ghayru kasbiya wa la tunalu bi sababi fala yumkin biha ad-da'wa fa inna sha'naha ajallu min dhalika ma'ana wannan abu ne da ba wai koyan sa ake ba Allah ne yake hore ma bawo Allah sai ya hore ma ya yabansa Allah sai ya hore ma ambatansa Allah sai ya hore ma kuma kaunarsa kaga ba abu bane da kai ne zaka koya ma kanka Allah ne yake wanda ya so daga cikin bayinsa ala wa aujabatha al-uqul yuridu an al-aql yahkum bi wujudi aw huwa kama qala ma'ana hankali yana tabbatar da haka fa inna al-uqul tahkum bi wujudi taqdim mahabbati llahi ala mahabbati an-nafs wal-an domin hankali yana hukunta gabatar da Allah madaukakin sarki akan kan kanka sai kaga ka fi son Allah fiye da abin da kake so ma kanka kana son ma kanka rayuwa kuma kana so a ɗaukaka addinin Allah sai ka ba da ranka saboda ɗaukaka addinin Allah haka ka gabatar da kaunar Allah fiye da abin da kake so a jikinka shine ranka haka nan wal ahli da iyalanka ma sai ka hana iyalanka wani abu dan ka nemi biyayyar Allah ko mutum yana iya hana iyalai shi wani abu amma ba zai hana Allah ba haka nan walmar da dukiya mutum yana iya daukar dukiya shi bayan dan Allah amma yana iya hanawa saboda wani abu amma ce na Allah ne zai iya tashi ya bayar walwalad haka nan ɗansa zai iya rasa dansa saboda Allah annabi ibrahim alaihi salam da Allah yake yanka dansa ai yayin gurin yanka shi saboda wa yake yanka dansa kauna shi da Allah ne aida da zai ce ba zai yarda ba amma dai saboda kaunar shi da Allah ya san Allah ne ya halice shi ya baje ce to gashi na Allah madaukakin sani wa kullu ma siwahu wa kullu man lam yahkumu aqluhu bi hada yace duk wanda hankalinsa bai gaya masa haka ba cewa kaunar Allah gaba take da komai da komai yace to wannan kada ka kalla hankalinsa ba ba mai hankali bane fala ta'abu bi aqlihi fa innal aqla wal fitrata wash shar'a wal itibar wan nazar tad'u kulluha ila mahabbati domin komai da komai yana kira zuwa ga kaunar Allah bal ila tauhidihi bal har zuwa kadai tashi bil mahabbati cikin ƙauna. wa inna ma ja'at rusul lalle manzanni ba komai yasa suka zo ba sai dan taqlili ma fil fitr wal uquli dan tabbatar da abin da yake cikin tunani na dan adam da kuma hankali kamar yadda wani mai waƙe ke cewa abi rusula lam ta'ti min indi wala akhbarat an jamalil habibi yace ka dauka cewa manzanni ba su zo daga Allah ba kuma ma ba su ba da labarin kyawun abin kauna ba shine Allah ba yace alaysa min alwajibi almustahiqi mahabbatihi fil liqa wal madhi shin bai cancanta ba ma'ana ya zama abu na tilas a kaunaci Allah madaukakin sarki a kone yaushe ba mana ko da a ce manzanni ba su zo ko da ba don zuwa manzanni ba ya mutum zai so Allah saboda Allah shi ya halicce ka wallahu halaka kuma mata amalu ko da a ce ba manzanni ai mutum zai kaunaci Allah saboda saboda saboda halittarsa da yayi gare ka yace fa man lam yakun aqluhu amiran duk wanda hankalinsa bai kasance bai zamanto yana mai horonsa ba mai umartarsa biza da haka ba to ya ce malahul hija min nafi wannan ba yi da rabo a cikin masu hankali a ce hankalinka baya ba ta cewa wai ka so Allah ka tsaunace. Allah mai ce to wannan ba baya cikin masu hankali ya ce wa innan innal da ta dubu ila mahabbati fatiliha min qarib lalle hankali hankali yana kiran kira zuwa ga kaunar wanda ya samar da hankali din yace alaysa jamalu habibul qulub lizakin jamali wa zakin sulu shin wai kyawu ba shi bane wato eh, kaunar zukata ko wanda zukata ke sa shine Allah madaukakin sarki haka nan yace eh, eh, da alaysat ala zaka majbulatun wa maqturatun la nikazin gari ai zuciyo zukata an gine su ne akan haka haka Allah ya halice su A lokacin da Allah yake halittar dan adam dukkan shi ya halice shi ne akan san Allah da sauri sai dai yazo gidan duniya kuma ya canja shi ya sa yanzu in Allah zai ma dace ka je ka yi kira zuwa ga Allah to wanda ka kira shi zuwa ga Allah in bai taba sanin wani addini ba shi bai taba sanin komai ba kana kiran shi zai amsa saboda hankalinsa zai gaya masa wannan abin da kake kiran shi daidai kuma zai amsa ya amsa kira yanzu eh, da ake cewa ƙasar ƙasar eh, ta ɗauki gasar kogin duniya ta bude wata da'awa ta kira zuwa ga Allah wanda ba taɓa yi irin shi ba kafin a fara wasan yanzu an ce mutane da suka musulunta sun fi dubu biyar a yanzu ba a ma fara ba kenan kafin a zo a fara to kaga wannan hankalinsu ya ba su abin da ake yi dinnan cewa abu ne mai kyau ko ina an kafa an cika garin da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kura duk sun gama surutun su sun hakura to shi kenan wanda ba zai zo bai zauna mana wanda zai zo kuma ya zo ya gani ai ba kama shi aka yaka aka za shi cewa sai ya shiga ba an kira ne zuwa ga Allah kazo kuma hadisai masu kyawu daga jin su ma kaga hankalinka zai baka cewa wannan magana ba magana bace ta ba maganganu ga suna masu sha'awa kuma ake gaba ta yadda giya ba a taɓa wani gaban kofi da aka ce ba za a sha giya ba sai wannan sun ce kar a ta yadda giya to kaga dai a hikimance dai an ce ka a sha giya in ba a sayar giya za a sha an ce ba za a sai da giya ba kuma ita ga kofin duniya ta gini ne akan tallan giya henifen ko din da aka yi dan minti biyar sai a bugo ma tallan giya to sun ce babu wanda yake so ya zo wanda ba so ya haƙura ba fata wannan zamani ne ya kawo ko zamani ne haka yanzu ba fata an ce wani musulunci da takwabi ya yaƙi mutane zo na takwabi aka ce ba a ce su zo baya so suka kawo kansu wanda ya kawo kansu ya ga zai iya yayi wanda ba zai iya baya haƙura wannan ba ƙaramin nasara ba ne ga musulunci kuma wato idan allah maɗaukakin sarki ya ma musulmi dace har suka koma suka farka daga baccin da suke yi wanda za su jara gama duniya gaba ɗaya gaba ɗaya kusan dai taron gasar duniya sai dai a buɗe shi da raye-raye da kaɗe-kaɗe da mai aka buɗe wannan zakir yi aka kira ya ba da darasi a kan musulunci ko ba komai dai an yi wani abu yi. an nuna cewa dai musulmi yana da al'adunsa yana da kuma addininsa to ƙasar ba aka zo ba ƙasarsa aka je ba ƙasar musulmi ka zo sai a ce a gidana ma ba zan yi abin da yake addini na ne. wasu za yi ta soke-soke a abuwanci ne eh, a ce wannan da'awa ce ka je gidan bolton ka je ka yi wa'azi kai ne kake neman wanda za ka tallata mushi kayanka sai ya zo ya kwankwasa ma ko ba ya ce na son kayan na, ka zai ka ce ba za ka buɗe ba ka buɗe ya shiga addinin allah ba na ba ne ba na kafin ne na allah ne kuma Allah ya sa wannan shine wani matashi na canji da za a samu a duniya kuma Allah ya sa duk kasashen musulunci su ma su irin wannan tsari inda duk kasashen musulunci suna daukar irin wannan tsarin da wannan dabarun sai ka ga shi na dinin musulunci ya cika ko ina da shi an ce da ya bagiya babu daga tuta ta yan madugo shi shugaban abin nan gudanar wanda aka tambaye shi ce wannan addinin ne duk wanda ya daga aka kama shi a ciki shi ya dama kansa ni ba ruwa waɗannan mutanen da kake ganin su wai tura suna nan ba su san komai ba su san dalilin kasantuwarsu a duniya shi yasa sun fi kowa saukin kira ma zuwa ga kawai shi a cikin duhu yake da aka ɗan kaɗan abu kaɗan za ka haska mishi sai ga hanya abu kankani ne za ka samu zai gani wani a nan da ka zo a zai ce ai wannan kabila kaza ne ni ba zan saurare shi ba ai wannan ɗan gari ka ne ai wannan yare kaza ne addinin musulunci ba haka ba yanzu akwai abin da ya fi wannan sha'awa to kai ka zo kana ta yi wa kar a buga bol kar a yi wa ya so a bol din in ka buga ka kira shi zuwa ga annabi sai eh, ya zo ya buga amma ka nuna mashi ga yanda addinin musulunci ya yake aiki in an taru ne ana cuɗanya maza da mata a yi zinace-zinace da to an ce babu ya wanda zai yi yayi wanda ba zai yi bai ya koma ai ba tilasta ake. ne wannan babban misali kuma abin a jinjina ma wannan ƙasa ce na musulmi tafiya abin a jinjina musu ne irin wannan matakai da suka ɗauka ya nuna akwai wayewa akwai wayewa na da'awa amma ba da awa ka zauna kana zagin mutane ba ina jin wani mai da'awa yana zagin wani mai da'awa ai shi kaza ne waye waye ba an wuce wannan zamanin ai an mutu wannan zamanin in kai kana ganin kai kadai ne mai da'awa a duniya ashe kai da ba ba ta zo kanka ba sai mutum ya hau kan mumbari ya yi ta zagin mutane ya yi ta tsine ma mutane idan aka ce musulunci ya ce a yi wannan abu manzala sallallahu alaihi wasallam bai hawa kan mun ban ya zagi mutane ko ya aibanta wani sai dai in gaskiya ce ya fade ta ta fada akan ka to amma ka ga mutum ya mai da karatun shi gaba ɗaya daga farko har ƙarshe in an ɗauko wani aka gama da shi sai a sake koma akan wani to wannan wata rana kan shi zai dawo ya zaga in ya rasa to wanda zai yi zai dawo kan wani zai dawo kan karan kansa ya rasa wanda zai zaga wanda zai fada da ji zai fada da kansa haka dole dole mu dauki hanya salo na na da'awa ba irin wancan salo na yau ka zagi wannan a soki wannan a ce ba wannan ba wannan wannan ba salo bane na da'awa ba salo bane na da'awa Allah ya sa mu dace da ce alaisa jamilan yuhibbul jamal shin Allah ba mai kyau bane kuma yana kaunar abu mai kyau ta'ala ilahul wara anni annafi ai Allah ya daukaka shine mahalicin halitta daga a kwatanta mushi wani wanda zai zama tsaransa ko wani wanda zai zama irinsa babu shi ga Allah madaukakin sarki yace alai amma amma ba'da zalika ihsanuhu bida'in ilayhi liqalbin munib shin bayan haka kyautatawar Allah ba mai kira bace ga zuciya wacce take mai komawa zuwa gare shi in ka duba kyautatawa da Allah ya ma ba wani wanda ya kyautata ma a duniya fiye da Allah da ya halice da ya baka lafiya ya baka rayuwa ya baka hankali ya ma abubuwan da in duniya za ta taru ba za ta iya ma ba yau inda za a yanke ma kunne guda biyu ba duk kwarewar likitan duniya sai dai sama wata roba ba zai ma fata ba ba zai iya ma fata ba duk kwarewar likitan duniya ba zai ma fata ba kuma duk abin da za a saka da yi wannan kunnan ba da Allah ya ba wata rana mun je gidan fatan nan na narkuta Allah ya gidan shi marigayi nan eh, ya yi mana kuta shi ke ba mu labari shi akwai wani mutum da ya samu matsala a kunnansa kamar yankewa aka yi ko wani abu ya dai samu hatsari sai zama yana rufe kunnan da hula da wasu abubuwa sai aka ce su zo ya zo za a iya masa wata fata za a yi ta kaman kunne a saka ya ce to da aka zo aka saka lokacin da aka saka shi ne ke dan samun dama-dama yake samun abin nan din iska abin da yake so ya nuna mana ya ce wannan fatar da kake ganin kawai ba ta da amfani ya ce wallahi in ya daga wannan abin ya ce sai duk iskar duniya a kunnen sa take za ka ce baka san ma'anar wannan ba to duk iska da za ta zo wannan din zai dinga tare ta tana rabuwa tana komawa yana kwantarol ɗinta duk ba san na amfani ba to ba za ka san amfanin abin da allah ya ma ba sai ka rasa shi ran da ka rasa shi shine za ka gane amfanin wannan yanzu da za a yanke wannan yace, ce iska duniya wallahi kama abin nan shi take amma da ya koma ya saka wani abin ya manne sai ya ji abin ya samu sauki ashe wannan fatar da ake gani tana da amfani Ana ce wa fi anfusikum afala tubsirun yanzu ba za ku dinga kallon halittar jikin jikinku kanku ba to wanda ya ma irin wannan kyautatawar shin bai cancanci a kaunace shi a so shi ba yace alaysa Ila, kammala aujaba kamalan mahabbati lil mustajib shin shi din nan idan wato ya cika ya zama shine mai cika to bai cancanci a kaunace shi ba ga wanda zai ya zama mai amsawa ne ya ce faman za yi shabi wa ausafu wane ne wanda yake yake kamanni da sufofinsa ai babu zai saka ya shi babu wani kamar allah ta'ala ilahu wara abdali lallai mahalicin halitta wato ya ɗaukaka a ce yana da wani wanda zai zama daidai da shi ko kama da shi wa man za yi kafi wa isanahu wa zai iya ba da tukuncin kyautatawar Allah ka yi zaka biya Allah kyautatawar da yana wallah ba baka isa ba yanda Allah ya kyautata ma ya ma kyauta ya ma girmamawa ya ma baiwa baka yi zaka biya wannan tukuncin ba babu ba yanda za ka yi ka yanzu Allah ya hana ma bacci sai ka tafi asibiti kashi ce ma likita ba ba ka iya bacci ko amma ka zaka kwanta kai baccin kaman kai ne dama a tsarin ka ka zo ka kwanta kai bacci baccin daga Allah ko shi yake sa mutane su yi bacci ko ya farka wa wallazi yatawaffakum bil layli wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar ya dauki rayukanku ku da dare Allah ya tawaffa an Ina, ila mautiha wallati lam tamut fi manamiha kuma ka tashi ka farka kana ganin iyawanka ne a wallahi Allah ne ke farkar da kai in Allah ya zo sai a tashi ba kai sai ka kwanta din a waye gari ka ji sai dai ka jana ma buka. to amma yana ganin in ya kwanta yanzu nan gobe ya riga ya tsara abin da zai zai tashi yana ganin dole ne zai tashi ai sai sa ka kwanta cikin sunan Allah باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين باسمك اللهم أموت وأحيا فكنت هذا وانا رسولك ألا نكي رأيوا نكي متوى أما بعد بارك بجي sai ka iya fita kuma baka dawo ba in Allah bai so ka dawo ba ba yanda za ka yi ka dawo ka bu take nan shi kenan Allah ya dace yace fa ya fa ya'lamuhu qalbu 'abdin haka ba wani wanda zai iya ma ke kyautatawa Allah tukunci ballanta har aje ana bauta masa zuciya ne kyautace tana bauta ma wani Allah yace wa hadha dalilun ada annahu ila kulli bil khalqi aula habib wannan dalili ne da yake nuna cewa shi Allah fa shine wanda ya fi cancanta a kauna fiye da kowa yake fa ya munkiran zaka wallahi anta ainul sariri wa ainul harir ya kai wanda kake kore wannan kake inkari kake karyata wannan yace wallahi kai ne abun korewa in ka kore wannan kai ne abun korewa kuma kai ne wanda ya zama abun ayaka wa ya man yuhibbu siwahu kamithli mahabbatihi anta abdus sanin ya ce ya kai wanda kake kaunar wani Allah kamar yadda kake kaunar Allah to ka sani cewa fa kai mai bautan winki ne ko mai bautan wato kuros ne ba wa ya man yuwahidu mahbubahu wa yurdihi fi mashhadin aw ya kai kuma wanda kake kadaita abin kaunarka kake neman yardarsa a kowane matsayi ko a fili ko a boye ولو سخط الخلق في وجهه تقال هوانا ولو بالنسيب inda dukkanin halittu za su yi fushi a fuskarka sai ka ce to ai wannan fushin da kuka yi da ni ba komai ba ne mana ni ban ɗauke shi komai ba inda a wajen allah maɗaukakin sarki na samu yarda ya ce habita to inda har ka zama haka to ka samu raho wa hamu su kuma sun ɓaci sun kaɗe don haka fala tabta isu kada ka ɗebe ƙauna ya ce fita taftahin kada ka ɗebe ƙauna bi kaidin aduwi da makirci irin na makiya wa hajjin rasibi da kuma ƙauracewar wanda yake mai ƙauracewa sannan wannan baituka da ma da ya kamar ya dunkule abin da ake bukata ya kawo su a dunkule a takaice kamar yana nuna mana cewa fa Allah ya cancanci a ƙaunace shi ko ba komai ko saboda halittar da ya mana ya cancanci mu kaunaci Allah mu so Allah kuma mu faɗa ne ko da ba wani abu yanzu ka tashi kana ganin ka kana sa riga kana sa tufafi akwai mutumin da bai ta tufafi yana nan in ka ba shi tufafi ma baya wasu kabilu suna nan a a wani yanki na duniya ka je abin nan eh, inda ake kira hafagi can gaba da abin nan new zealand aje mutane ba in an bi su sai su daga gaba cikin daji ko mutane da wasu a nan yankin indiya suna nan su sun ki su su ɗabi'antu da ɗabi'u irin na mutane amma suna sa ganye su rufe al'aurarsu wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam ɗabi'a ce ta ɗan adam ba zai nuna tsaraicinsa ba sau ne ya zo ce shi a nuna tsaraici shine ita ce rayuwa shine wayewa mutumin da yake can cikin daji ya gane tsaraikin nan wani abu ne ya fitar shi kai ka ce a zo a bayyana to wannan shine abin so to Allah da ya ma wannan ya sanya ka cikin mutane kamilai wanda suka san Allah suka san abin da suke bauta musu to ta ba za ka gode ma Allah ba ta ba za ka so shi ba ta ba za ka kaunace shi ba sai wani ya ya dinga roƙon ka wai ai Allah baya kaunar bayinsa Allah yana kaunar bayinsa yuhibbuhum wa yuhibbunahu Allah yana son su suna son shi ta haka mu muna son Allah muna roƙon Allah ya so mu kamar yadda muke son shi Allah ya sanya mu cikin kuma bayin da yake gabatar da su cikin kaunarsa amma muka fata dai ne Allah ya ba mu daɗin shi Allah muka yi kuskure kuma Allah ya je mana subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa Thank you.